eh na'am wato an wannan gabar da mala yake magana abubuwan da nake son ta suna da yawa to amma bari in fara har da guda ɗaya da kamar ya kawo da ɗaya daga cikin dalilan da aka ce da salatul fati ya fi alkur'ani shine akwai lokacin da mutum ma zai dinga karanta kur'anin alkur'anin kuma yana tsine masa ina ga shine wannan hadisin rubba qari alkur'ani wal al'anu ko malam wannan hadisin ne ka ake kafa wannan hujja da shi haka ne malam ba da shi na kafa hujja ba ban kawo shi ba a na ji ka kawo shi ko da baka faɗi matanin ba na ji ka ce ban kawo ba ban kawo ba um, um, um, abinda na ce abinda na kafa hujja da shi bari in karanta maka ayan al’ur'ani, ayan al’ur'ani, Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa wa manazlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddama yada inna ja'alna ala qulubihim akinatin yafqahu wa fi adanihim qara wa in tad'uhum ila al-huda lan yahdu izan abada Allah ya zargi waɗanda suna karanta alqur'ani Allah ce duk azzalumai ba mugun azzalumi fiye da wanda zaka karanta masa alqur'ani ka karanta masa abin Allah amma ya juya kai yakin abin da Allah ya ce daga ciki akwai ayar da Allah tabaraka ta'ala yake cewa a nuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati turadduna ila da azab wallahu wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun yace yanzu zai muku daidai kuna imani da wani abu na Qur'ani in an karanta kuna aiki da shi amma wani abu in karanta ba ku aiki da shi Allah ce jummai wannan sakamakon shi to zarta a nan duniya ranar lahira kuma azaba a ranar lahira kuma Allah bai gafala ba daga abin da kuke aikata waɗannan da irin irin su da yawa ana magana akan wanda in sun karanta Qur'ani ba sa aiki da shi ana magana akan me Salamu alaikum. Ana magana akan me? To wannan ayat da ka ja a fatu mi nuna bi ba'dal kitab wa na bi ai wannan ana magana akan Ana magana akan me? To yana magana akan Yahudawa ina zuwa. Sai damu mai tambayar, sai damu mai tambayar. Na'am. Malam Suleiman yana ji na? Yana ji, yana ji. Ka san ni matsala ta da su inda ba sa iyawa da ni a mafi yawan lokuta ba da hujja ɗaya nake karatu ba ne. da ka kawo hujjar da ta ishe dalili amma da ka ja sai in bar maka ita saboda kan mu gardama ai mai hujja dai shi zai tsaya na ta gardama mu kyala waccan musallam cewa ta sauka akan yahudawa kuma mu kyala ma ka'idar malamai da ke talin itibaru bi umumin lafzi ba la bi khususi sabab duk mu kyala wannan ga wata aya alqur'ani wailul li kulli affakin azim yasma'u ayatin lahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka allam yasma'aha fabashshirhu bi azabin alim ita ma wannan akan yahudawa ita ma wannan akan Yahudawa ta sauka ke faruwa malam kana ji na ina ji abin da yake faruwa malam maganar ta farko wacce aka tambaya akan salatul fati akan ta ne nake so mu yi magana kuma iso mu tsaya a nan wajen magana cewa na'am salatul fati a cikin littafin Shehu a cikin littafin ya fi karanta alkur'ani karanta alkur'ani to amma ka kuma hmm. ka raba ka ce tabbas kuma na yadda da rabawar da kai ka ce qur'ani mai hmm. suf din da digo da menene makhluk amma shi kansa karatun alkur'ani ghairu makhluk haka ne haka ne wannan wannan ce ta ahlus sunna wal jamaa na'am alkur'ani ghairu makhluk to kenan mu cire eh. wanda yake da suhufu din da digo da ayya to ba da shi ake ma ba saboda ai abin yana magana kan karanta alkur'ani wanda duk shi muka eh. ajiye a cikin kirazan mu na'am haka ne haka ne eh, sai ka tafi kuma kana na'am haka ne haka ne eh na na mu je alkur'an ghayr makhluq to akan wannan ake magana to amma da naji sai ka fara tafiya inda shehu inda da shi ne akan kuma tanakudi akan wannan um, wannan maganar da aka faɗa na cewa ya fi karanta alkur'ani to ina so mu tsaya a nan kawai kai mun bayani zai fi karanta alkur'ani mm-hmm. amma kada mu tafi na ga akwai tanakudi tan kuma ai saboda ka ce ga inda ya ce babu wani abu da za a ci da maganar Allah tanakudi shi ne ga inda ka ce shehu malam yana ji na kuwa menene tanakudin menene tanakudin kai ni tambayan da nake a nan ko in ce abin da nake ja da shi a nan cewa da ake yi salatul fatihi ko salatin annabi ta fi mm. karatun ƙur'ani har mm. a wasu wajajen ake cewa ta fi sau dubu eh, eh, shida ko sau shida mm. Ah, akwai wannan ayan ƙur'ani da take cewa allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm-hmm. ula'ika alaihim salawat mm. so kaga a can wancan hadisin da aka yi wancan magana ai aka ce duk wanda ya sa salatin annabi ɗaya Allah dai masa goma haka ne ba mm. mm-hmm. to a nan ƙarƙashin wannan ayan kuma idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai Allah zai yi maka mhm. salatoti ne da su da adadi shi ma karatun mhm. Qur'ani ne so ta mhm. yada ya daidaita wancan da wannan shine tambayan ina jin ka shine tambayan wallahi ban fahimci tambayan ka ba sam me kake tambaya a ciki shin kana so eh. a karkashin wannan ayan abinda nake faɗa a karkashin wannan ayan duk wanda ya eh. karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a matsayinta na hmm. ayan qur'ani idan musiba hmm. ta same ka ayan qur'ani ne hmm. ula'ika alaihim salawatun min rabbihim ko akwai salatoti da Allah dai yi maka a ƙarƙashin wannan karanta wannan da kai Allah Allah ya albarka ka zo da tambaya mai ma'ana wallahi to kuma wannan tambayar taka za ta haska mana abin da dama muke so mutane su fahimta shi karanta alqur'ani Shehu Tijjani ya faɗa akan maratib guda hudu Ya ce mai martaba na ƙarshe almartabatul rabi'a shine wanda bai kamace shi ma karanta alqur'ani yanzu wannan ayar da kake karantawa sai ta ce allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika ai allazina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim ka fahimta su ne waɗanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya musu salati ka gane To wannan idan shi da ya karanta alkur'anin sai musiba sai ta same shi sai ce wayo na shiga uku na lalace shi ma alaihi salawatu min rabbihim din allazina idza asabatu musibatu qalu da eh, eh. ai wanda yace inna lillahi wa magana banda wancan wanda kawai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne to jira ina zuwa to jira ina zuwa jira ina zuwa eh. kana jina da kyau wanda ya karanta wannan ayar sai ayat ta ce in musiba ta same shi in ya ce inna lillahi eh. to shi wannan mutumin Allah zai mai salati haka ayar ta ce salatoci eh. to wanda da ya karanta ayar sai musiba ta same sai ki cewa inna lillahi shi ko me me hukuncin shi aran shi ma alaihi salawatu min rabbihim eh sai ki cewa inna lillahi bai da shi bai da wannan yawa bai da wannan salatin eh kaga ya asara wannan ladar haka ne eh, eh. to amma sai ya zo kawai ya zauna sai wa annabi salati shi din wannan da annabi ce man sallallahu alaihi salatu wa sallallahu alaihi wa hashara akwai wani sharadin da sai ya cika shi bayan salatin sa na ansa babu wani sharadi da sai ya cika shi to wannan abin shi shehu tijani ke faɗa wanda shi nan? to wannan abu to dan Allah da wanda ya je ya karanta ina ayar waccan sai kin aiki da ita ya rasa wannan ladar sai wannan shi kuma ya zo karanta salatin manzan Allah ba wani sharbi sai Allah ya bashi sai Allah mai salati goma yanzu ake ke gaba to anan malam da wanda jirgin sai ka ban ansa a sai ka wake gaba wallahi sai bari ka ji a ina zuwa akwai dan inda dan da ka ta malam ai baran baka ansa ba ka ka dan shiga lungu nan abinda ni nake so in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fi saukin faɗa wa mutum akan karanta salatin annabi salatin annabi ta fi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa mm-hmm. so duk wanda da iya yin salatin annabi to wancan ma ta kuma mhm. masa sauki karanta inna lillahi to ai ranke dade ranke dade tsaya ka ji idan har ya yarda zai karanta inna lillahi in musiba ta same shi to da mun shauti mm. jani ya faɗa maka to shi a haƙƙin shi ya je karatun qur'ani ya fi salatin mun ana magana akan wanda shi zai kiya ne eh. tun da ya kiya to je salatin ya fi masa amma da mun shauti jani ce duk wanda zai karanta qur'ani ya gane ma'anar eh. ya bi abin da Allah ya ce mai to shi ya karanta alqur'ani ya fi masa wannan kai ƙara ba da hujja kawai kake wallahi kuma dama wannan fahimtar ita muke so mutane su gane sannan malam ita muke so mutane su ga tsaya tsaya tsaya mu karkara wannan wanda in ya faɗi inna lillahi kaga yayi abin da Allah ya ce ko ya karanta Qur'ani ya karanta Qur'ani ko to sai shi tijani ce daman shi wannan hakkin shi Qur'ani ya kusa salatin. Eh. wanda ake magana kan shine wanda zai karanta Qur'ani sai ya kiya sai Shehu zai ce to shi kuma wannan salatin ya fi masa Qur'ani saboda shi da ya kiya yayi asarar ladan shi a Qur'ani amma salatin ba wani sharbi in dai yayi Allah zai bashi lada shine kawai maganar da ake ranka kai kana da lada ayan Qur'ani in kai kana da lada amma kasancewan Qur'ani mafificin zikiri me yasa ba a kwadaitar da mutane a koyar da su a to ai wannan maganar Ibn Taymiyyah ma ya sama da kai a kanta ibnu taimiyya ma ya saba da kai akan ta to ina zuwa dai bari in karasa magana mu a wajen mu malamin da diya kuskure malamin mu mu muka yadda maganansa mu dauki akidar ibnu taimiyya ma abin nan da ka faɗa ba haka yake ba a ibnu eh. taimiyya ma yana da aƙidar akwai wuraren da karanta wani zikiri ya fi karanta qur'ani da yana da wannan akwai lokutan da karanta salatin annabi kamar lokacin sallan ranar juma'a yawan zikiri ma a salatin annabi ya fi kai karatun ƙur'ani. Hmm. amma kuma akwai lokuta eh mana akwai lokuta da yawa kuma na to wannan ita muke maka magana ran ke dadi ita ce muke magana ta jana akan ke magana kaga kai ma ka tabbatar akwai wani sani lokacin da salati ya karanta Qur'ani lada ka shi ka faɗa wannan ce kuma shi ya faɗa kuka da duniya take zama akan karatun Qur'ani sun fi fifita salatul fatihi ma akan salatul eh? ibrahimiyya gashi kai ma ka faɗa da bakinka kai ma ka ce ranar juma'a karatun salati ya fi karatun qur'ani lada so wannan ita ce shi ta ne faɗa kuka salatul ibrahimiyya Sheikh Munir Allah saka da alkhairi na baban baba ba ko baban baba Allah saka baka kai tambaya mai ma'ana kuma alhamdulillah sheikh ya zare maka amsa cikin sauki cikin fahimta duka Allah ya saka maku da alkhairi a cikin wannan tambayoyi da kuma ainihin ba gaskiya bane amsoshin da aka bayar na'am malam malam baya kusa ko ina kusa ina kusa wannan mutumin wannan mutumin kaga shi ma da bakin shi ya faɗi wani lokaci da karatun salatin manzo Allah ya fi Qur'ani lada da bakin shi to wannan magana a wasu halaye ne shi da yake magana aka da duniya aka ki bari jama'a su fahimci gaskiya dole sai mun faɗa muku gaskiya ko ba kwa so yau gashi shi ma ya zo yi challenging magana amma shi ma ya tabbatar da ita kuma wannan ita ce gidan da ibnu Ka ji kaji kaji mala mu abin da muke magana a nan can da ake cewa salati a koda yaushe ta fi lada. Waye ce ma a koda yaushe? a koda yaushe? yanzu wannan magana ai na kawo ta. Ai gashi na kawo maka magana shawurin jani tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya. tsaya a yawaita yi masa salati. Ka biyo tsaya tsaya tsaya Ka biyo mutum daga farko? Eh, na ji mafi yawancin wajajen gaskiya. To ka ji mun da Shehu tijani ya faɗi maratib guda hudu ya ce duka a maratib guda hudu karatun Qur'ani ya fi salati ya fi zikiri kowane iri lada a wurin Allah da falala. Sai an aka zo gaba ta hudu ga wanda in ya karanta Qur'anin baya aiki da shi sai Shehu tijani ko to shi wannan tare ya ji yi wa annabi salati da karanta Qur'ani saboda yanzu a haƙƙin shi a haƙƙin shi ba a matsayin Qur'anin ko zikirin ba a haƙƙin shi karatun salati ya fi karatun Qur'ani lada a wurin shi. Mu ma a nan ne muke magana ba a kowane hali ba in ko akwai inda aka ce maka a kowane hali ka kawo min wani a jihar Mani sannan ina zuwa ga tambaya ta uku inda ake cewa salatul fatihi tana ah, daidai da Qur'ani sau dubu shida din nan Sheikh Munir na'am Sheikh Munir afwan na'am kar a wuce wajen nan kar a wuce wajen nan akwai tambayar da kai masa muhimmanci ba a kowane mhm. hali aka faɗa ba in kuma a kowane hali ne kawo a jawabin ma'ai. Na ji tambayan, na ji eh, ansa ga daga baya. Yanzu ga akwai. babu ko akwai sannan a wuce. Yanzu ba eh, gashi ni na kawo ta ba ranar Juma'a. Babu a wajen a jawabin ma'anin ko akwai. In akwai kawo in babu sai kika ce babu sai a wuce. A jawahirul ma'ani ai ba littafi na bane ni kawai wasu wajaje na karanta a ciki. to waɗanda suka nakalto din sun ce maka an rubuta cewa babu waɗanda suka koya ma shi din ko ko sun ciro wani wuri ne suka bar sauran yanzu ga tambaya na na uku tukunna ni a sai ka amsa wannan kawai ka ce akwai ko babu in akwai ka kawo wuri in babu shi ka na wuce wurin cewa babu taba karanta wannan gurin ba so ba to an wuce wurin kenan babu kenan ka yadda maganan duk inda ka ji ana cewa salatul fati karanta ta biya a karanta qur'ani ana nufin ga irin waɗanda su ne a martaba ta hudu da shehu tijjani magana kai Eh, ina jin ka. To, shi kenan ci gaba. da ka tabbatar. So, sannan inda ake cewa salatul fatihu kuma tana daidai da karatun Qur'ani so dubu shida. Yaya da ku yi da wancan ayan da take cewa kulla ilijita matil insu wal jinnu ala an ya atu bi misli hadha qur'ani la ya tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ku yanzu kai yanzu ina zuwa barin gama maka tambayan an ce tana daidai da ƙur'ani so dubu shida to Allah kuma ya gaya mana da aljanu da mutane da su taru don su zo da kwatankwacin wannan ƙur'anin ba da su iya da shi ka iya larabci ka iya larabci don Allah ban iya ba to ya kai ya kawo ayyuka fasara Malam to muna magana da kai da Hausa me ya kawo magana na iya larabci abin da yasa na tambaye ka larabci ba da larabcin zamu yi ba gabar tambaya ce eh. Abin da Qur'ani ya ce kulla inisha ma'atilin su wal jinnu ala an ya atu bi misili rike misili rike misili eh eh bi misili hadal Qur'ani eh da can inda yake cewa atu bi ashari suwarin mislihi muftarayatin da inda yake cewa atu bi suratin min mislihi wa ushu ushuhada aku duka misli yake kawo ko misli yake kawo Qur'ani ko to shi a jawahirul ma'ani da aka yi magana salatul fatih ita ma an ce ka misilil qur'ani ce ko ka ta'addilu qira'atul qur'ani aka ce an ce tana daidai da qur'ani a'a to kawo shi da larabcin shi abinda shi jan ce ta'addilu ba kuma ta'adilul qur'ani ba ta'adilu qira'ata ka gane tsakanin ayyukan bayi da shi alqur'ani wannan karatun namu da zamu yi da harshe qira'ata ta'addilu ba tumathilul qur'ana ba ba inda shi tijani ce salatul fati tumathilul qur'ana eh to tana daidai tumathilul qur'ana yo daidai da Hausa kake faɗa Hausa ba su da yarwan larabci ba su da yarwan kalmomi ka faɗe ta da larabcin ya shi tijani ce ya ce tumathilul qur'ana ne ko kuma ce ta'adilu qira'atul qur'ani dan Allah ka eh, tana daidai da karatun qur'ani wallahi sai ka faɗa da larabci in ba haka ba ka san inda ka nufa na mutum da magana muna muna mutane suna sauraron wajen mutum 170 da wani abu Kai magana ranka ya dade ta ajilu qur'anatul qur'ani ko tumasilul qur'ana abu daban-daban to wurin ta ajilu ta ce ko eh. to da ta da ta ajilu da tumasil ji ɗaya ne ba ɗaya bane to to dan me kake nema ka dauko abin da bamu ce ba ce mun ce ka dauko mana ayar bi misli hadal qur'ani ka kawo mana ajabar da muke cewa ta ajizu qira'ata a dauke ta daidai da karatun qur'anin daidai da karatun qur'anin tana ja da wancan ayar ne yayi ba ta ja tana ja to in ko tana ja to ibnu taymiya shi ya fara ja da ayan qur'ani tunda ya kawo wasu zikirori wanda yace karanta su ma yafi qur'ani yanzu muna magana akan wannan ne ba magana na ibn taymiya ba a fara ba mu ansan wannan tukuna to ai abin da ya sa <laughs> abin da ya ya ka yi ka ce an ce maka wannan ta'adilu qira'ata ko mafilin qur'ana ya za ka kawo abu daban-daban ka ce za a hada yi karatu saboda kai baka gane ba kana zaton mu ba mu gane ba ba magana ba Sheikh Munir Sheikh Munir na'am yawa shi shi addini da hujja ake sai ya kawo mana a fahimtar wani malamai ne yake daidai sai ce malam wane da malam wane wanda duniyar musulunci ta yarda da su sun ce daidai ne da ta'addilu da kuma tumasilu sai ya ce sai ya ya ce ba daidai bane ai kar ma a tambaye shi hujja ai ya faɗa ya ce ba daidai bane daban-daban ne ya faɗa da bakin shi ya ce ta'addilu daban tumasilu daban karatun qur'ani salatul fatihi tana daidai da karatun qur'ani so dubu shida Mhm. Ko ba haka ba? Haka. Bayan kuma an ce in da ba wani wanda zai iya zuwa da wata zikiri wanda ta ta yi daidai da karatu <laughs> da ƙwar'ani. so so ah, wallahi wannan mutumin wannan mutumin bai fahimci komai a tattauna da mutum eh, eh, Sheikh Munir Larabawa sun yi gaskiya suka ce wai fahimus su'ali nisful ijaba eh, da ya fahimci ma me ake masa magana akai da ya gane inda ake so akai yanzu malam baban baba wato ɗayan uku ne aka rawa kalla ɗayan uku ne eh, ko bai ji karatun mutum daga farko ba ko kuma son zuciya yake sanyawa ya jujjuya abubuwa ko kuma kwakwalwar shi ba ta rabawa ba za a ba dini na kuɗi in ya ji jika kuma yana da adalci kuma kwakwalwar shi tana harbawa zai fahimci duk karatun hmm? na'am akara kullahu akara kullahu na'am baban baba yanzu ga wani magana cikin magana da kai ɗazu wanda ka ce me yasa ba a kwaɗaitar da mutane alkur'ani ake kwaɗaitar da su salatul fati yanzu tsakaninka da Allah idan na ce da kai a Najeriyance kawai a zo a kirga mahaddata na garin da kake a wari tsakani da Allah yan wani bangare suka fi yawan mahaddacin alkur'ani kamar yadda haka na ce kamar yadda ka ce ana kudaitar da mutane salati fiye da Ya yanzu a garin da kake kowane gari ne ban yanke ma ba a zo a eh. kirga mahaddata alkur'ani mahaddata wayanda suka eh. san shi ba magana wanda suka rubuta ake ba wanda eh. suka haddace shi da waɗanda suka iya karanta shi nazriyan a zuwa kirga kana ga don Allah suwa za su fiyawa da 'yan ɗariƙa da 'yan izala tsakani da Allah ka duba girman Allah. ina zuwa yanzu na fara tambayan a'a tambayar ka ba da amsa sai ka tambaye ni to ai an san da dan baka ko na fara bara ko da ba shi yasa zan fara baka maka tambaya akan tambayan da kai Allah ina zuwa ina zuwa kuna ji na mm, mm. in dai wannan lokacin nawa ne mm. to kar ku fitar min daga maudu'i To ci gaba kar kullum. Muna magana da shi akan ta'adilu da tumasilu ya kawo inda suka zama ɗaya. To nuwasil nuwasil nuwasil nuwasil. ai malam kana jin babu ko yanda da a yi ka ce karatun salatul fatihi ta fi ƙur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana so dubu shida mu yadda tunda Allah ya gaya mu yana zuwa kana iya lissafi ka iya lissafi kwarai kuwa kana kana da calculator wurinka akwai waya na amma dai na fita daga ciki maganar da muke ciki dai kafin. to shikenan dan Allah ka san hadisin da manzon Allah ya faɗi duk lada da ake samu idan an karanta Qur'ani harafi ɗaya? Eh. Lada nawa ne? Lada goma mana. Lada nawa ne? Goma goma. Ka san hadisin? Na san hadisin. Bayan magana ne? Na ce na sani na sani. Salamu alaikum. Ya karanto hadisin Maulana. Malam ne ya kawo hadisin a shi zai karanta mana. Lada nawa? Goma. Lada goma ko? Eh. Lada goma ko? Eh. Masha Allah, ka yarda? Ka yarda da wannan? Eh. Ko? Kiran sallah da Qur'ani wanne ne gaba? Wanne fi daraja? ina ina wanda yake magana ina mai tambaya ina nan ina nan da kiran sallah da Alƙur'ani, wanne ne gaba a daraja da falala kana ji na hmm? ina jin ka da kiran sallah da karatun Alƙur'ani, wanne ne gaba a falala da daraja karatun qur'ani to me yasa manzo Allah ya bada lada goma duk harafi ne na karatun Alƙur'ani? ya ba da lada miliyan ɗaya duk harafi ɗaya na kiran sallah in mace ta maimaita miliyan biyu na lada na kiran sallah in namiji ya maimaita me yasa shikenan sai mu kiran sallah bi qur'ani ne ba dai ta fin karatun qur'ani ba saboda qur'ani shine afdalul zikri to amma me ya sanya manzo Allah ce lada miliyan biyu namiji zai samu in ya maimaita kiran sallah amma qur'ani lada goma na qur'ani ba lada goma goma kawai da ka samu ba malam to za ka ƙara wa annabi aka abin da ya faɗa ne? Annabin ne ma ya faɗi haka. To kawo mu hadisi. Ga wannan ayar da ka tabbatar da annabi ya ce na da goma. Ina zuwa gashi nan wanda ayan da na kawo maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana da salawat nawa ne ladan salatin da da yi maka. salatin da Allah dai yi maka nawa ne lada maganan harafi maganan harafi muke harafi harafi harafi harafi na Qur'ani bayan harafi harafi da lada nawa Qur'anin ma an ka karanta ta kana da ai ai wancan aya ma an ka karanta ta kana da waɗannan salatocin ita ba Qur'ani bane ba mu maganar salati muke ba shi salati lada nawa ake bi akan shi an yi maganan lada akan harafi muke magana ba kiran sallah muke magana ba muna magana salatin annabi eh, salatin abin da ya sanya abin da ya sa na kawo wannan cewar da abin da ya sa cewar da kai wai ba wani zikiri ya za a ce an karanta salatin fati an samu lada kaza shine nace in maganar lada kake yi kiran sallah me yasa annabi ya bada harafi lada goma a harafi ɗaya na qur'ani ya bada lada miliyan biyu a harafi ɗaya na kiran sallah me yasa ganin in hadisin ya inganta ganin daman annabi ne ya faɗa wannan hadisin. To. Saboda daga gurinsa muke karɓan addini. To. Kuma ba yana nuna cewa wai ita kiran sallah ta fi ƙur'ani daraja ko lada ba ne. To mu ma abin da muke nufi ba yana nuna cewa salatul fati ta fi Qur'ani ba. Ni kana ban mamaki wannan mutumin. Mun riga mun karanta mazancin Shehu tijani ba abin da ya kai alqur'ani. Babu babu amma a wani hali da ka karanta shi ƙara ka yi salata annabi wannan fa ita ce matsalar duk da muke ta magana a kai tun A'a na magana na uku da muka yi shine inda aka ce tana daidai da karatun Qur'ani. To ai a waccan halin muke magana kai daɗe. in dai a wannan halin na wancan mu abin da damu faɗa me yasa ba da a kwadaitar da su afdalul zikiri ba da a kwadaitar da su sanan fatiri yi qur'ani menene afdalul zikiri qur'ani kai kai kai wannan mutum ba malami bane dan Allah ku sauke shi wannan mutum gardama da jayya kawai yake nema ba malami bane wannan sai mun yi gaba sai ya dawo baya ya za mun gaya maka shehu tijjanar dala ya tabbatar cewa alqur'ani la yuwazihi layi wa yuwazihi kalamun min haythiyataini هذا مما يدل على أن اعتقاد الشيخ التجاني رضي الله عنه أن القرآن أفضل من كل نوع من أنواع الذكر وأفضل من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المنصوص في جوهر المعاني wannan shine nassi a jawahirul ma'ani amma sai mu yi gaba sai aka ce a wasu halaye shehu tijani ya ce a wasu halaye karanta salatin annabi ya fi fifiko akan wannan mutumin ya karanta alkur'ani saboda wasu dalilan da ya ambata mun kawo hada ayoyi kai kai da kanka ka tabbatar kamar ranar juma'a abinda ma ka faɗa baka da wani dalili ma akai karatun salatin annabi a ranar juma'a ya fi karatun alkur'ani kana da dalili akai ko istinbadi kai akwai nassi da ya ce karatun alkur'ani salatin annabi ran juma'a ya fi karatun alkur'ani ne kana da shi kana da shi aya ko hadisi da ya ce karatun salatin annabi ran juma'a ya fi karatun alkur'ani ne ka yi shiru a ya sauka ne a karokullah mun ke shi malana saboda ba malami bane kawai ya zo hayaniya ne na san an turo shi ne kawai ya zo ya hayaniya amma ba wai malami bane gaskiya ne akram Allah Allah saka maka da alkhairi shi ma kuma na ji daɗi da yake ya dan yi maganar cikin natsuwa bai yi hauka gaba ɗaya ba sai dai a ƙarshe ya sa son zuciya da kuma rashin karɓar gaskiya duk maganin da yake faɗa yana tafiya yana warware kansa da kansa ba tare da ya riga ya san yana warware ainihin kansa ba to muna fatan Allah ya saka da alkhairi a ci gaba da gashi kawai insha Allah Yana ga sheik Munir bashi da na ga shirin ya nuna masa ja kuna ji na ne din eh muna jin ka muna jin ka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam naif eh, kola ne ana ji na wai daga Ghana okay to to ana ji na ni eh ana jin ka sheik ana jin ka sheik ga kola nan daga Ghana ana ji na eh, eh Ibrahim Awwal muna jin kawai Sheikh Munir ga ga Sheikh ga Malam Ibrahim Awal nan da Ghana. Wancan ya sauka? A wancan an gama magana sa wancan. sauka. Malam Ibrahim Awal ya magana. Ya sauka? Ya sauka Maulana ya sauka. Ya sauka? Wancan eh. ya sauka? Eh ya sauka ya sauka. To me yasa ya sauka na tambaye shi yana da aya ko hadisi da ya tabbatar da cewa salatin manzon Allah da Juma'a ya fi Alƙur'ani? Sabon magana ba rubi magana. babu ne sai ya gudu to shi nan? eh to shikenan na'am salamu alaikum wa alaikum salam. ina tambayan malam muniru saboda